وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر فمستقر ومستودع ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن واما سؤال بركة وان دسكي سرارون مدكما كلهم مديدي ونالوكتي muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a cikin waɗannan darussan da muke tunatar da juna dangane da lamuran da suke da alaka da ibada wanda alhamdulillah wa'annan darussa muna karanta suna cikin wannan littafin mai suna sanin fiƙuhu ko sanin ibada a cikin sauƙi wanda manufar wanga karatu kamar ko da yaushe muna nanata shine ya zamanto mafi yawanci daga cikin musulmai da suka zamanto suna ibada ba tare da sanin hujjan wannan ibada da suke ko mu ce cikin jahilci to wannan karatukan da muke tunatar da juna zai sanya kowane zamanto duk wani abin da yake a takaice zai samu wani hujjar da zai iya zamanto yana da shi akan wannan ibadar da yake ko ya zamanto yana da sanayya akan wannan ibadar da yake musamman ma abubuwan suka shafi arwalla da yadda ake arwalla da abubuwan da ke karya arwalla da kuma sauran abubuwan da suke da alaka da tsalki da sauransu haka kuma idan muka ɗauko bangaren sallah shi ma abubuwan da suka shafi sallah farillan sallah sunnonin sallah mustahabban sallah wannan duka zai zamanto musulmi idan Allah ya da a cikin wannan littafin wanda ke magana akan sanin ibada a cikin sauki to mutum zai iya sanin wa'annan abubuwa ba tare da ya zamanto daga cikin mutanen da za su yi shekara hamsin 60 ɗari ma in an samu za ka samu mutum na cikin ibada amma baya taɓa sani me ake nihin farilla a cikin sallah ko me mustahabbi a cikin sallah ko me abin da ke bata sallah dangane da wa'annan alhamdulillah mun karanta wa'annan abubuwa duka mun yi bayani a kansu a cikin darussan da suka gabata wanda alhamdulillah yau malam zai yi mana bayani a kan abubuwan da suka shafi lokutan da aka yi hane mutum ya yi sallah a ciki sallah na nafila kenan duk yadda kake kwaɗayin yin sallolin nafila kana son yin su ne don ka samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don kuma ka dace da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya kamata nafilolin ma da za ka yi ya zamanto za ka yi su ƙarƙashin koyarwa na wannan addini yadda annabi muhammad tsira allah da aminci su tabbata gare shi ya koyar to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mana faɗakarwa kan wasu lokuta wa'anda wannan lokuta bai halitta ba musulmi ya zamanto ya ce zai tashi ya yi na filfilo a cikinsu ba in dai ba tare da wani uzurin da zai halitta masa yin haka ba amma haka kurum ana zaune ka ce za ka tashi kai ka yi na fila a cikin wannan lokuta to wannan addini ya shar'a ya hana wa'annan abubuwa sai dai wasu lokutan da ba wa'annan lokutan ba to wa'annan lokutan muke so mu tunatar da juna a kai don mu san su ko da gobe mutum ta rayuwa wani za ka samu wa'annan lokutan bai kula da su ba duk lokacin da ya tashi yana nafila to mu san cewa nan lokuta addini ya yi hani a yin sallah a cikinsu sallah ta nafila in dai ba tare da wani uzuri ko abin da ya kama da haka ba abu na farko ma ce mana daga cikin lokutan da aka hana a yi sallah shine bayan sallah asuba har sai lokacin da rana ya fito da an ce an kara sallah asuba to bai halitta ba musulmi ya ce shi zai tashi ya yi ta nafilfilu inna ma sai lokacin da rana ya fito lokacin bayan fitowar rana to wannan lokacin musulmi zai iya fara wudul nafilar da yake kenan lokaci na farko shine malai ce mana lokacin sallah asuba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin wani hadisi cewa la salata ba'da salati al-fajr hatta tatlu ash-shams babu sallah bai halitta musulmi yayi sallah bayan sallar asuba har sai rana ya fito kenan bayan fitowar rana ya halitta musulmi yayi sallah amma kafin haka bai halitta ba ka yi sallah kafin rana ya fito lokaci na biyu wanda aka yi hani a yi sallah a ciki kamar yadda malai gaya mana yake daga lokacin ranar yake fitowa har sai lokacin da ranar zai daga tamkacin kama a ce eh, meta guda tamkacin tsawon metar ɗaya tsawon metar guda lokacin nan ne mutum zai zamanto bayan rana ya fito da fitowar tsawon metar guda mutum zai iya sallah amma daidai lokacin da rana yake fitowa bai halitta ba mutum ya yi sallah kenan cewa da aka yi bai halitta kai sallah bayan asuba sai rana ya fito ba daga fitowar rana za ka fara sallah ba sai bayan rana ya fito ya dan daga kaɗan ya kai metar ɗaya a wannan lokaci ya halitta kai sallah shine wasu maluma suka kadarta lokacin da mintoci suka ce bayan fitowar rana da minti goma sha biyar ko minti goma sha biyu zuwa minti ishirin to bayan wannan lokaci duk nafilar da kake son ka yi za ka iya ka yi amma wai ba da fitowar rana ba zai zamanto ka fita za ka fara sallah domin wannan lokaci an yi hani daga cikin lokutan da kuma aka yi hani mutum ya yi sallah cikin na nafila shine mala ya gaya mana yace inda qiyamu shamsi hatta tazul ila jihatil gharb daga lokacin da rana ta tsaya tsakiya daga lokacin da rana ta tsaya tsakiya kafin sallah a zuhur ranar bata karkata ba ba a yi zawali ba tana tsakiya lokacin rana yana tsakiya akwai zahir rana to wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana hani akan cewa mu yi sallar nafila a wannan lokaci kenan wannan lokaci yana daidai da gabin sallar zuhur kafin ai sallar zuhur tana yawa da minti 30 ko 40 ko awa daya lokacin da rana yake tsakiyar nan lokacin nan an yi hani musulmi ya yi sallar nafila a ciki sai lokacin da rana ya karkata ya fara zawali wannan lokacin halitta mutum ya yi sallah domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana hadisin da Uqbat bin Amir ya rawaito yana ce salasu sa'atin kana nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an naqbaru fihinna mautana hina tatlu ash-shams bazighatan hatta tartafi wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazul yace wa hina tatadayyaku al-ghurub hatta taghrub manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musabbansa cikin wannan hadisi yadda mughira bin eh, ukbatu eh, bin amir ya rawaito cewa manzon Allah ya hani a yi sallah a cikin wasu lokuta guda uku kamar yadda yayi hani ma idan za a je makabarta bai halitta ba idan za a je makabarta a kai mamata wannan lokaci makabarta abin ne so a makabarta ba ya ce manzo Allah ya hani a wannan lokuta wani lokuta ne ya ce lokacin da rana yake fitowa yake tsaya tsakiya yake lokacin da rana yake fitowa daga wannan lokacin manzo Allah ya yi hana ya yi hani ba lokacin da yake tsaya tsakiya wannan shine lokaci na biyu na harko lokacin da rana yake fitowa manzo Allah ya yi hani daga fitowar rana ya zama lokacin zamu ce mu je makabarta ko mu ce zamu yi sallar nafila wannan lokaci lokaci na biyu shine lokacin da rana yake tsakiya kafin rana ya karkata wannan shine mahallin shahid abinda muke so a cikin wannan hadisi kenan lokacin da rana yake sama kafin ya karkata a wannan lokaci shi ma an yi hani a yi sallar nafila a ciki daga cikin lokutan da aka yi hani yin sallar nafila a ciki shine bayan sallar la'asar har zuwa sallar magariba har zuwa lokacin da rana zai fito zai faɗo kenan daga lokacin da aka yi sallar la'asar aka ƙare bai halitta ka tashi ka ce kai za ka yi na a wannan lokaci ba sai bayan rana ta faɗi rana tana faɗuwa lokacin ya halitta ya zama to ka yi sallah bayan magariba kenan دنش من الله صلى الله عليه وسلم تيجي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس من الله صلى الله عليه وسلم تيجي بحل التبع أي صلاة باين أصبح حسي لو كتشن درانا تفتو هكا كن بحل التبع أي صلاة باين لا أسر هل كتشن درانا تفاتي توينا وأن لو كتشفين أكي حاني أكن تشا مسلمي يسلى أجيكي kenan bai halitta musulmi ya zama tuwa wa'annan lokuta duk da son yin ibadansa duk da son kokarin yin nafilfilinsa to ya yi anniya da wa'annan lokuta domin lokuta ne da aka yi hani a ciki dalilin abin da aka yi hani wasu malama sun faɗi hikima kamar yadda malam gaya mana haka yace saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa a lokacin da rana take fito wannan lokacin nan ne kahirrai suke bauta ma wannan rana akwai wa'anda a duniyan nan lokacin da suke bautansu to daga rana ta fara fitowa wannan lokacin za su fara bautansu na shirka suna bauta ma wannan rana to ba a so kai kuma musulmi ka zama to kana sallah a wannan lokacin dan kar ka yi kama da su don saboda an yi hani sallah a wannan lokacin da kuma abin da ya sa ka yi hani lokacin da rana ta faɗi tana faduwa a yi sallah to shine kuma lokacin nan akwai waɗanda su ma suna bauta ma rana a wannan lokacin to dan shi aka yi hani a yi sallah saboda haka wa'annan abubuwa su ne ya kamata mu kiyaye su mu san cewa lalle wa'annan lokuta addini ya yi mana hani akan yin sallah a ciki amma duk da haka akwai wasu lokuta da ya zamanto duk da cewa wa'annan lokuta an yi hani akwai abubuwan da aka toge a cikin wa'annan lokuta an ce ya halitta mutum ya yi su ko da wannan lokaci ya zamanto an yi hani a ciki abu na farko shine malai kama ne ce shine raka'a biyu na tawafi mutum ne kai je umra ko kana hajji bayan ka'idarsa sa tawafin ka sai daidai da lokacin da rana yake fitowa ko yayi daidai da lokacin da rana take faduwa ko yayi daidai da lokacin da rana take tsakiya ko yayi daidai da bayan sallar asuba ko yayi daidai da bayan sallar la'asar to sai a ce ba za ka yi raka a guda biyu nan na bayan tawafi shine malama suka ce ya halitta kai ya halitta kai tunda wannan yana da dalili kenan wannan shi ke nuna mana cewa akwai abubuwan da aka yi hani cewa ba za a yi ba amma kuma akwai abubuwan da aka ce ya halitta ko da wannan lokaci hani ne ya halitta kai daga cikinsu shine yin sarka a guda biyu na tsawafi haka ko daga cikin abubuwan da aka yi rangwami aka yi togiya akan wa'annan abubuwan da aka yi hani shine mutum ya ramka raka a ta fajr bayan sallah asuba da an kare sallah asuba ka tashi ka ramka wa'annan raka'o'in guda biyun da ake yi bayan sallah asuba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin wani hadisi cewa rakatai alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'a guda biyu nan na alfijiri sun fi duniya da dukkanin abin da ke cikin duniya kenan misali wata ran kawai sai kwana ya dauke ka baka tashi ka je ka sallah a daidai lokaci ba ko mu ce baka tashi ka yi sallah wa'annan raka'o'i guda biyu kafin a fara sallah asuba kana tashi ana iƙamin sallah ba za ka ce a'a kai ba za ka tsaya Eh, ba za ka bi liman ba kai sai kai wa'annan raka'o'i guda biyu a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za qimatu salat fala salata illa al maktuba in dai an tsayar da sallah kaji an fara sallah to babu wani sallan da ya halitta a wannan lokacin sai wannan sallan da aka yi tsayarwa a danta kenan wannan sallar da aka yi ikama ana nan ga sallah wannan sallar kawai ya kamata kai bai halitta ka ce za ka wata nafila ko abin da ya kama da haka ba to sai zamanto a wannan ranan baka samu dama kai sallar a guda biyu kafin asuba to shi na kace to ya halitta bayan sallar asuba duk da cewa lokaci ne da aka yi hani a yi na filfilo amma ita wannan raka'o'i guda biyu an halitta ma karamka su a bayan sallar asuba kenan hani bai shafi raka a guda biyu wanda ya kubuce bai samu ya yi su ba amma haka kawai ana zaune kawai ka kace ka tashi ka yi ta na filfilu bayan sallar asuba wannan shi ne aka yi hani a kan shi daga cikin abubuwan da aka halitta kuma akan cewa ya halitta mutum ya zamanto ya aikata su bi mana na filfilu ko da wa lokutan da aka yi hani ne a ciki da malai ce mana yake shine sallan jana'iza sallan jana'iza ya zamanto ya kama daidai bayan sallar asuba ko lokacin da rana take tsakiya ko bayan sallar la'asar to wa na lokutan da muka karanta akan cewa an yi hani a yi sallar nafila a cikinsu ya halitta a yi sallar jana'iza a ciki yadda mala ya ce yake haka kuma raka'o'i guda bin da ake yi na tahiyatul masjid a lokacin da mutum ya shigo masallaci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shigo masallaci kar ya zamna face sai ya yi sallah raka'a guda biyu to wa'annan raka'o'i guda biyu gashi nan kai yanzu ka shigo masallaci bayan la'asar ko ka shigo masallaci bayan sallar asuba ko ka shigo masallaci daidai lokacin da rana yake fitowa ko daidai lokacin da rana take faduwa ko ka shigo masallaci daidai lokacin da rana take tsakiya gashi kuma yanzu ka shigo masallaci kuma an ce ba a sallah a wannan lokuta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yace duk wanda ya shigo masallaci kare zamna face sai ya raka guda biyu to yanzu ya zakai ga hani can ga kuma nan ga ga umarni to shine malama suka ce to ya halitta kai wa'annan rako'o'in guda biyu na gaisuwar masallacin da ake yi haka kuma wanda ya zamanto sallah ta huce shi sallar farilla ta huce shi to shi ma idan ya tashi da barci idan kwana yake yi to da ya tashi da kwana duk lokacin da ya tashi zai ramka wannan sallolin duk lokacin da ya tashi zai ramka wannan sallolin ko misali mutum ya manta wani sallah na farilla duk lokacin da ka tana shi ko ka tashi za ka ramka wannan sallolin domin ita wata sallar farilla ba za ka ce a'a yanzu kai ne kana bacci ka tashi ba tun bayan azur ka kwanta baka tashi ba sai kusan magariba kenan la'asar ta shige ka to zaka ci a ni ho ba zan yi sallar la'asar tunda an ce ba a sallar bayan sallar la'asar zan bari sai na kare sallar magariba sannan na ramka la'asar a'a in dai sallar farilla ce duk lokacin da ka tashi a daidai wannan lokacin za ka yi sallace ta don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya yi bacci dangane da sallah bai sallace ta ba ko ya manta wata sallar da ya zamanto wajibi ne a kan shi sallar farilla to duk lokacin da ya tuna a wannan lokacin zai yi wannan sallah lokacin da ka tuna wannan sallah a wannan lokacin za ka yi kenan bai halitta ka ce a'a wannan lokacin da aka yi hani kenan ba zan samu na yi sallah a wannan lokaci ba zan bari sai bayan wannan hani ya gushe sannan na yi sallah saboda haka wannan saba mu umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne domin ana a cikin wannan hadisi yake ga mana cewa duk wanda yayi barci dangane da sallah bai samu yayi sallah dan saboda kwana ko bai samu yayi sallah dan saboda mantuwa manzo Allah tsira da miki Allah su tabbata a gare shi yake to da ka tashi ka tuna wannan sallah sai ka ramka wannan sallah kenan ai uwa wa'annan lokutan su ne lokutan da addini ya yi mana hani akan cewa ai sallah a ciki kenan ya kamata mu kiyaye wa'annan lokuta dan kar mu je mu fada yin ibada a cikin su tare da cewa an yi hani akai kenan wannan shine daga cikin manufan wannan karatuka shine tunatar da juna irin wa'annan abubuwa domin zaka samu wani daga cikin musulmai gashi musulmi ne da sauransu amma da zaka ce ya gaya maka wani lokuta ne aka yi hani a yi sallan nafilfilu a cikin su ba zai iya gaya ma ba ko ka ce to wani salluka ne salloli ne wanda ko da an yi hani a cikin wannan lokuta ya halatta a yi su zai ce bai sani ba wannan duka zai zama to rashin sa kula ne da rashin kuma sa hankali akan wa'annan abubuwa to zan ce muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya sa kuma mu fahimci wa'annan abubuwa kuma mu yi aiki da su daga cikin abubuwan da malai ya ka mana masu muhimmanci wanda ya kamata musulmi su san hukumce hukumcen su na sallah wanda suke maimaituwa a musulmi ko da yaushe ko dukkanin sati shine sallar juma'a balan sai ya fara mana bayani muhimmancin sallar juma'a da kuma hukuncin sallar juma'a abu na farko dai mala ya nuna mana cewa sallar juma'a kamar yadda aka sani wannan ittifaki ne akan cewa wajibi ne farilla ne akan kowane musulmi namiji ba a ce mata ba kwarai kwa domin su mata sallar juma'a bata zamanto wajibi a kansu wanda za mu zo mu yi magana akan suwaye sallar juma'a ya zamanto wajibi a kansu suwaye kuma ba dole bane ras juma'a ranar sallar juma'a ba dole bane su je su yi sallar juma'a to abu na farko dai malam ya gaya mana cewa cikin wannan littafi cewa mu san cewa sallar juma'a farilla ce wajibi ce ga kowane musulmi namiji domin Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza nudiya salati min yawmil juma'a fas'au ila zikirillahi wa dharul Allah subhanahu ta'ala yake ce duk wanda ku wanda kuka yi imani in dai aka kira sallah a ranar juma'a to wajibinku ku ne dole ne ya zamanto ku je ku karbi wannan amsa kirar da aka yi na sallah duk wani kasuwanci da kake na hada-hada na duniya da na aiki da komai a bar shi a je a fuskanci Allah subhanahu ta'ala a cikin masallatai don sauke wannan farali munzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana rawahul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim tafiyar sallar juma'a wajibi ce akan kowane mutum mai mahalki duk wanda ya zamanto mahalki bi ma'ana wanda ya balaga kenan to zuwa sallar juma'a ya zamanto wajibi ne a gare shi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to haqqun wajibun ala kulli muslim juma'a zuwa sallar juma'a hakki ne wanda ya wajaba akan kowane musulmi hakki wajaba akan kowane musulmi hakki ne akan shi ya zamanto in dai sallar juma'a ta zo ya je ya sallar juma'a dole ne tilas ne sai dai nan gaba malam zai gaya mana wa'anda ko da ba su je juma'a ba idan suna da wasu uzurruka wanda addini musulunci ya musu rangwame a kansu ko ba su je juma'a ba su da laifi wanda za mu zo mu karanta su to yanzu malam sai ce su waye wai sallar juma'a ta zamanto ya zamanto wajibi a kansu shin kowa da kowa ne sallar juma'a ya zamanto wajibi a kan shi da sallar juma'a yayi za mu ce kowa da kowa duk gari gabaki daya a je masallaci a yi sallah shine malam ce sallar juma'a ta zamanto wajibi ne ga dukkanin wanda ya zamanto musulmi namiji ɗa wanda ba bawa ba musulmi ya zamanto namiji kuma ɗa wanda ba bawa ba sannan kuma ya zamanto kuma baligi ne mai hankali sannan bayan haka ya zamanto yana da ikon zuwa sallar juma'a sannan kuma mazauni ba matafiyi ba kenan wa'annan su ne sharuɗan da ke sa sallar juma'a ya zamanto wajibi ga mutum ya zamanto mutum ya zamanto musulmi sannan ya zamanto kuma namiji sannan ya zamanto kuma ɗani ba bawa ba sannan ya zo kuma baligi ne ya zanto kuma mai hankali ya zamanto kuma wanda yake da ikon zuwa sallar juma'a sannan kuma ya zamanto kuma mazauni wa'annan sharuɗa guda biyar to duk wanda ya cika su dole ne tilas ne wajibi ne je sallar juma'a ɗaya daga cikinsu idan babu su to kenan sallar juma'a ba ta zamanto wajibi a kanka ba idan ya zamanto ba musulmi ba ne kahiri sallar juma'a ba za ta zamanto wajibi a kansa ba tunda bai musulunta ba ko zamanto ba namiji bane mace ce sallar juma'a bata zamanto wajibi a kanta ba ko ya zamanto ba balibi gane yaro ne to sallar juma'a bai zamanto wajibi a kansa ba ko ya zamanto mahaukaci wanda baya da hankali sallar juma'a bata zamanto wajibi a kansa ba ko ya zamanto baya da ikon zuwa masallaci tunda muke zamanto yana da ƙarfin ikon zuwa masallacin sallar juma'a to wanga kuma gashi nan baya iya zuwa masallaci kenan sallar juma'a bata zamanto wajibi a kansa ba ko ya zamanto mutum ne yana yawan tafiye-tafiye balaguro ko da yaushe yana cikin tafiye-tafiye to wannan ba za a ce sallar juma'a ta zamanto wajibi a kansa ba kenan wa'annan sune sharuɗan da ke sa mu ce sallar juma'a ta zamanto ya wajaba akan wa'annan mutanen dan shi malai ce sallar juma'a ba ta wajaba akan wanda ya zamanto bawa ne ko mace ko yaro ko mahaukaci ko wanda ya zamanto marashi lafiya ko wanda ya zamanto matafiyi domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi yake cewa aljuma'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'a illa arba abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw majnun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sallar juma'a wajibi ne haƙƙi ne akan kowane musulmi ya je ya sallar juma'a a cikin jama'a sai dai wasu mutane da suka zamanto mutum hudu wa'annan sallar juma'a ba za ta zamanto wajibi a kansu ba Shi ne zamanto bawa ne bancin ya zamanto bawa ne kuma ya zamanto kuma ko mace ko ya zamanto ko ta zamanto mace sannan kuma ko ya zamanto karamin yaro ne ko wanda bai da lafiya to wannan su ne malai ce mana sallar juma'a ba sa wajaba a kansu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin wannan hadisi dangane da haka malai ce idan mutum ya zamanto yana balaguro to ba wai idan an ce kana tafiya na tafiye-tafiye ko da yaushe a idan ka zo gari ka sabka a gari ana sallar juma'a sai ka ce a kai ba za ka je ka yi sallar juma'a ba shine malai ce mai tafiya idan yana tafiya sai ya zauna a gari to yace dole zai je ya yi sallah tare da musulmai a masallaci kai ne kana wata ƙasa ka tashi ka je wannan garin to wannan garin da kace za ka zamna ka yi kasuwancin ka can bayan kwanuka kaza sannan ka tashi kuma ka ƙarasa gaba to wa'annan zaman da kai wannan garin idan ya daidai da ranar juma'a ba za ka ce kai ba za ka je kai sallar juma'a ba dole ne wajibi ne za ka je kai sallar juma'a tare da musulmai to wa'annan mutanen da aka ce sallar juma'a ba ta zama to wajibi a kansu to idan suka je suka yi sallar juma'a za a ke ba su da sallar juma'a dan an ce bai a wajibi ne akan ku kai ku dan kun je ba za a ba ku lada ba a'a shi ma ce da bawa zai je yi sallar juma'a sallar juma'a sa tana da kuma mace za ta je ta yi sallar juma'a sallar juma'a tana nan amma bayan samun izinin mijinta kenan sallar juma'a ba wajibi ba ne ga mace ta je ta yi sallar juma'a sai bayan mijinta ya ba ta eh, izini domin mace ta yi sallah a ɗakinta ya fi alkhairi ya ta fi samun lada akan zuwa sallah a masallaci wa hunna khairul lahunna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yake dakunan su su tsaya su yi sallah a daki yafi musu alkhairi yafi musu lada yafi musu komai to tafiyar ki ma ki je ki sallah masallaci ko juma'a to yana hade da izinin mijinki ne idan tana da miji idan bata da miji kuma ya zamanto am ya zamanto ta rufe jikinta sannan kuma a amince da samun rashin samun fitina da fitinan nata tahiyyan nata sannan kuma ya zamanto wannan tahiyyar nan nata ba zai ja wani fitina a kan wasu mazaje ko abin da ya kama da haka ba dole sai ga izini sannan kuma ta kame ta rufe jikinta baki ɗaya sannan kuma wannan tafiyar ba zai ja wani fitina amma ko da ta samu izini sannan kuma ta rufe jikinta baki ɗaya amma tafiyar nan nata akwai fitina a ciki domin akwai wasu duk lokacin da ta shige suna yawan kallonta ko ana gaishe gaishe da sauransu to wannan bai halitta ta je masallaci ba don kar wannan abin ya je ya jawo abin da ba kyau duk da cewa wannan in ma ba kyau kenan da bawa zai je masallaci sallar juma'a su tana nan da zai je sallar juma'a haka ma wanda bai da lafiya haka ma ita ma mace da za ta je ta yi sallar juma'a wannan sallar nasu yana nan kuma babu wani laifi a kansu musamman ma mace in ta zamanto ta samu izini kenan wannan suna takaice sharuɗan wa'anda sallar juma'a ya zamanto wajibi a kansu da kuma wa'anda sallar juma'a bai zamanto wajibi a kansu ba wanda dangane da haka akan haka za mu dakata anan. sai zuwa darasinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba da kawo bayanai da suka shafi sallar juma'a wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala abubuwan da muka fada daidai a cikin wannan karatu Allah ya ba mu ikon yin aiki da su da kuma ladan wannan abubuwan da kuma kurakuran da muka yi da wa'anda muke ko da yaushe da mu da ku baki daya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mana a za zamu dakata sai zuwa darasin mu na gaba wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdik